To cewar shugaban kasa Muhammadu Buhari ya buƙaci jama'ar kasar nan da su kasance masu nuna ƙwarin gwiwa a kan Najeriya. Wani malamin addinin Musulunci ya yi kira ga Musulmi da su ruɓanya yin addu'o'i a kwanaki goma ƙarshe na watan azumin Ramadan. gwamnatin jihar kaduna ta musanta rahotannin da ke cewar 'yan bindiga sun sace wasu mutane kan hanyar abuja zuwa kaduna da ya tare kasar rasha na tuhumar wani dan jarida na amurka da ta kama da aikata laifin leƙen asiri Mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah gari ya waye yau take asabar goma sha bakwai ga watan Ramadan shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira. Tafiyayyen halitta Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam daga Makkatul makarrama zuwa Madina daidai kenan da takwas ga watan Afrilu na shekara dubu da ashirin da uku meladiya. Sunana Abdulmumin Abakar Tsanyawa da zan kawo muku labaran a halin yanzu. shugaban tarayyar kasar nan muhammadu buhari ya buƙaci 'yan najeriya da su kasance masu nuna ƙwarin gwiwa tare da samun yaƙini na ingantuwar al'amura a kasar nan a yayin da suke gwanar da bukukuwan ista shugaban kasar ya bayyana cewa lokaci ne da mabiya addinin kirista ya kamata su yi amfani da shi wajen nuna sadaukar da kai kamar yadda da kuma ƙauna ga juna da tausayawa da kuma nuna juriya tare da kyautatawa kazalika shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ce kasancewar ko da ba su amince da sakamakon zaben ƙasar nan ya faru ba akwai buƙatar su kyala ɓangaren shari'a ya aikin sa kan shari'o'in zaɓe da aka shigar gaban kotuna. to nan kuma fitaccen malamin addinin musulunci a nan kano dr bashir aliyu omar ya shawarci al'ummar musulmi da su rubanya yin addu'o'i a kwanaki goman ƙarshe na watan azumin ramadan domin samun rahama da jin kai ga ubangiji tabaraka wa ta'ala dr bashir aliyu wanda ya kasance babban lewan masallacin alfurkan da ke nasarawa GRA a nan birnin kano ya yi wannan jan hankali ne ta cikin hudubar sallar juma'a da ya gabatar a jiya ya ce domin samun tuba da yarda daga Allah maɗaukakin sarki akwai buƙatar al'ummar musulmi su rubanya ibadoji da suke gabatarwa a goman ƙarshe na watan da muke ciki domin samun farla da kuma gaggwabar lada dr bashir ali umar ya ja hankalin musulmi da su kasance masu yawaita yin nafiloli da yin karatun alƙur'ani tare da haddace shi domin samun sauyi mai ma'ana a rayuwarsu ta yau da kullum da ma al'umma baki ɗaya ta nan kuma jiya ne hukumar aikin hajji ta ƙasa ta sanar da yadda kuɗin kujerun aikin hajjin bana zai kasance a wani sako da hukumar ta wallafa a shafinta na twitter ta bayyana cewar maniyata aikin hajjin bai da suka taso daga maiduguri da kuma yola da ke yankin arewa maso gabashin najeriya za su biya tsabar kuɗi har naira miliyan biyu da dubu ɗari takwas su kuwa sauran johin arewa za su biya naira miliyan biyu da dubu ɗari tara da goma sha tara yayin da na jihohin lagos da ogun da oyo za su biya naira miliyan biyu da dubu ɗari tara tamanin da uku su kuwa alhazan bai da suka fito daga ekiti da ondo za su biya naira miliyan biyu da dubu ɗari da tamanin da dai sauran jihohi da hukuma ta fitar da farashin kuɗin kujerun aikin hajjin bana za dai kammala biyan kuɗin aikin hajjin bana ne ranar ashirin da ɗaya ga watan afrilu da muke ciki. to shi kuwa wani jigwa jam'iyyar apc a nan jihar kano ma'azu magaji dan sarauniya ya buƙaci shugabancin jam'iyyar apc na ƙasa da ya ba da shugabancin zaren majalisar dattawa ga yankin arewa maso yammacin najeriya a hirarsa da manema labarai a nan kano dan sarauniya ya ce shiyar arewa maso yamma ta taka muhimmin rawa ga jam'iyyar a zaben shugaban kasa da ya gabata a saboda haka ya buƙaci shugabancin jam'iyyar apc a matakin ƙasa da ya tabbatar ya baiwa sanata barau jibrin daga nan kano shugabancin zaren majalisar dattawa ita kuwa gwamnatin jihar kaduna ta musanta rahotannin da ke cewar 'yan bindiga sun sace wasu mutane a kan hanyar abuja zuwa kaduna kwamishinan tsaro da al'amuran cikin gida na jihar samuel arwan ne ya musanta labarin ta cikin wata sanarwa da aka fitar a kaduna ya ce labarin wanda wata jarida ta wallafa babu kanshin gaskiya a cikinsa a saboda haka sai ya kira ga jama'a da su yi watsi da wannan labari tare da ba da tabbacin cewar gwamnati na aiki tare da jami'an tsaro domin kare rayuka da kuma dukiyar jama'a to a can katsinan kuwa yan bindiga ne suka sace kimanin mutane 60 wanda mafi akasarin su kananan yara ne a wasu garuruwa da ke iyaka da jihar zamfara a can jihar ta katsina mutanen garuruwan da abin ya shafa sun hada da kuceri sai wanzamai da dan wuri na karamar hukumar tsafe da ke jihar zamfara sai kuma garin yan kara da ke cikin karamar hukumar faskari ta jihar katsina abin alhinin ya faru ne a jiya juma'a lokacin da yan ta'addar ke kan hanyar su shiga dajin birnin gwari da ke jihar kaduna bayan sun taso daga cikin dajin su bubu duk da cewar har yanzu jami'an 'yan sanda jihar ba su kai ga tabbatar da faruwar lamarin ba rahotanni na bayyana cewar 'yan ta'addar na kauracewa yankunan jihar zamfara saboda matsin lamba da suke fuskanta daga wajen jami'an tsaro wanda koda a makon nan sai da aka laka masu mutane sama da ɗari tanan kuma rundar 'yan sandan jihar rivers ta ce tana kan gwana da bincike kan zargin sace wani lauya da ke aiki da jam'iyyar apc a jihar mai suna goswell dike a ranar alhamis inda ta gabata ce kungiyar lauyoyi ta jihar ta gabatar da zargi cewar an sace lauyanta a shirkutar hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta da ke kan titin aba a birnin fatakwal jami'ar hulɗa da jama'a ta da 'yan sandan jihar grace iringe ko kodi ce ta bayyana haka a cikin wata sanarwa wadda aka fitar a fatakwal ranar juma'a ta bayyana cewa yanzu aka rundar tana kan gwada bincike domin gano gaskiyar wannan labari. Tashi kuwa ministan harkokin kasashen waje na kasar nan jeffrey onyema ya musanta rahotannin da ke cewa jami'ar apc ta dakatar da shi saboda kin mai da martani akan dan takarar shugaban kasa na jami'ar labour peter obi a kwanan nan da ana ci gaba da samun tankiya tsakanin jam'iyyar apc mai mulkin kasa da kuma jam'iyyar labour kan dan takaita na shugaban kasa tun bayan fitar wani sautin murya kenan wanda ake zargin peter obin ne ya gana da wani malamin jami'a kenan yana neman goyon bayansa a zaben shugaban kasa da aka kammala. marabanku daga ƙetare ko bara'in soma daga nahiyar afirka gwamnatin ƙasar afirka ta kudu ta sanar da cewa wata kota da daular larabawa ta ƙi amincewa da buƙatar ta na izo ƙeyar wasu 'yan uwan juna guda biyu da kuma na mai suna Rajas gupta zuwa ƙasar ta a jiya ne ministan shari'a na ƙasar ronald lamolon ya ce an sanar da gwamnati da yammacin ranar alhamis kan hukuncin da wata kotun da bai ta yanke na ƙin ba da izinin ya miƙa mutanen da aka kama a watan yuni yan uwan jodan guda biyu da kuma na ukun su dan asalin kasar india sun kasance yan kasuwa ana zargin su da wawure wasu makudan kudade na gwamnati ta hanyar amfani da tsohon shugaban kasar jacob zuma a shekaru tara da yana mulkin kasar a afirka ta kudu a watan yuli ne gwamnatin kasar afirka ta ko ta nemi a izo kiyar yan kasuwar zuwa kasar ta jim kaɗan bayan an kama su a dalar larabawa Tunan nan kuma kasar rasha ta tumi dan jaridar amurka Jashe jashakovic da aikata laifin leƙen asiri kamar da kamfanin dillancin labaran rasha ya a jiya juma'a sai dai kuma dan jaridar ya musanta zargin da ake masa kama wakilin jaridar wall street ya janyo cece kuce daga kafafen yada labarai da sauran kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da kuma jami'an gwamnati a ƙasar ta amurka wata hukumar gwamnatin ƙasar rasha ta ce ana tuhumar ɗan jaridar da aikata laifin leƙen asiri a ƙasar ta rasha domin amfanin amurka ana kallon kama ɗan jaridar a matsayin wani karatse ga kafafen yada labarai da ƙasar ta rasha ta yi yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci To hukumar hana fasa kori ta ƙasa ta buƙaci 'yan Najeriya da su yi watsi da dukkanin wasu rahotanni da shafuka da ke yawo da ke bayyana cewar hukumar tana ɗaukar ma'aikata. jami'in hulɗa da jama'a na hukumar abdullahi mai wada ne wannan kira yayin hirarsa da manema labarai a abuja ranar juma'a ya bayyana waɗannan rahotanni da kuma sanarwa da ke zagayawa a shafukan sada zumunta a matsayin na kanzan kurege daga nan ya bayyana waɗanda suke irin waɗannan labarai kenan da su guji haka kafin su faɗa komar hukumar. saurari labarin wasanni. To a bangaren na wasanni 'yar wasa Azizat Oshola ta koma kale da Super Falcons inda ta samu nasarar zira a kwallo a wasan da Najeriya ta doke kasar Haiti da ci biyu da ɗaya wasan share fage na gasar cin kofin duniya na mata da suka buga ranar Juma'a. tauraruwar 'yar wasan ta kungiyar kwallagaba ta barcelona ba ta cikin kungiyar tun a gasar cin kofin nahiyar afirka ta mata da aka yi a watan yulin 2022 sai dai kuma komawar ta ta na ci gaba da takale da kungiyar ya sa yanzu haka kungiyar na ci gaba da samun nasara a wani bangaren kuma dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Bolly Vincent Company ya samu nasarar koma gasar Premier da kafar dama bayan da kungiyar ta samu nasarar doke Middlesbrough da ke kan matsayi na hudu a wannan gasa kungiyar wadda rabon da doke ta gasar tun watan Nuwambar bara sun fara jin ragamar wasan kafin daga bisani lissafin wasan ya canza nasarar da kungiyar ta samu ta sa ta samu maki goma sha tara tsakaninta da Luton mai matsayi na uku a wannan gasa. saro iyakar abin da ya samu kenan daidai lokacin da kuke cewa karfe 6 da mintuna goma sha karamar hukumar gaya da ke nan jihar kano sai kafin na sallama ga bitar kanin labaran da aka saurara shugaban ƙasa muhammadu buhari ya buƙaci jama'ar ƙasa da su kasance masu nuna ƙwarin gwiwa a kan najeriya shugaban kasar ya yi wannan kira ne cikin sakonsa na bukukuwan ista kenan da ya gabatar ga mabiya addinin kirista a najeriya wani malamin addinin musulunci ya yi kira ga al'ummar musulmi da su rubanya yin addu'o'i a kwanakin goman karshe na watan azumin ramadan limamin masallacin alfurkan da ke nan kano shine wannan jan hankali ta cikin hudubarsa ta juma'a da ya gabatar a jiya gwamnatin jihar kaduna ta musanta rahotannin da ke cewa 'yan bindiga sun sace wasu mutane a kan hanyar abuja zuwa kaduna kwamishinan tsaro da al'amarin cikin gida na jihar samuel arwan ne ya bayyana haka yayin hirarsa da manema labarai har ma ya buƙaci jama'a da su yi watsi da wannan labari daga getare kuwa kasar rasha na tuhumar wani dan jarida na kasar amurka da ta kama da aikata laifin leƙen asiri sai da tuni kafofin yada labarai da sauran ƙungiyoyin kare haƙƙin dan adam suka yi wa rasha ca inda suke zarginta da keta martabar kafafin yada labarai a duniya ra'ayi kukan jaki ra'ayi kukan jaki kar maganar kenan a wannan rana ta asabar daga ita sai lahadi to a madadin sashen labarai da kuma al'amuran yau da kullum na arewa rediyo mita 93.4 a zango fm sandra kaurace ta tsara labaran nan tsabtsab kamar yadda aka ji kamaluddin muhammad ne ya sarrafa na'ura Suna na abdulmumin abakar da tsanyawa wassalamu alaikum jami'an